Fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kawu Turarara ya roƙi kotu ta kori ƙararsa da aka shigar gabanta. Marja Kunya na neman mijin aure. Wata sabuwa. Fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu wanda aka fi sani da Rarara ya roƙi kotu ta kori ƙararsa da aka shigar gabanta kan zargin taurin bashin da ya ci. na wayoyin hannu da kuɗin su ya haura naira miliyan goma waɗanda ya rika rabawa ga waɗanda suka ci wata gasar waƙar siyasa da ya shirya rarara ya yi wannan roƙo ne ta hannun lauyansa ga badawi a yayin zaman sauraron ƙarar da wani ɗan kasuwa muhammad ma'aji ya shigar a kotun musulunci da ke zaman tarijiyar zaki da ke kano a jawabinsa na kariya ga wanda yake karewa lauya ga badawi ya ce zargin da ɗan kasuwar ke yi wa rarara ba shi da tushe ballantana makama amma dai mai karan ya bayyana wa kotu cewa yana shaida cinikayyarsa a rubuce tun daga shekarar dubu biyu da ashirin da da ɗaya suka soma mu'amala ta kasuwanci alƙalin kotun mai shari'a har halatar kuzai zakariya ya umarci lauyan rarara ya gabatar da kotu da kuma lauya mai kara da jawabin kariyar tasa a rubuce kafin zama na gaba daga nan ya ɗage sauraron karar zuwa sha biyu ga watan mayu mai kamawa a zaman kotun na baya duk da cewa rarara bai halarta ba muhammad ma'aji ya shaida wa kotun cewa baya ga kudin wayoyin yana bin mawaƙin bashin kudin data na katin kallo da yake wa mawaƙin da iyalinsa na tsawon lokaci ba a biya sa ba kuma a duk lokacin da ya magana sai mawaƙin ya bashi hakuri sai dai bayan karanto tuhume-tuhumen da ake yi wa rarara lauyansa ya ce tatsuniya ce kawai aka ƙirƙira a gaban kotun saboda haka ya buƙaci alkali ya ba su nazari a kai wata sabuwa. A wata sabuwar kuma bisa al'ada da kuma kudaitarwa da malaman addinin ke yi a ƙarshen watan Ramadan. Dukufa ake yi wajen addu'o'i domin neman biyan bukata a wurin Allah. A irin wannan yanayi na lalaban daren Lailatul Qadari, wata sabuwa ta yi kacibus da bidiyon fitacciyar TikTok ɗin na Murja Ibrahim Kunya da irin tata bukatar ta mijin aure daga sarki mai duka. matashiyar wacce ta yi suna dandalin sada zumunta da irin nata salon na nishadi wanda ya kai ga hukumar hisba ta ladabtar da ita ta ce ta yi nadama kuma yanzu a shirye take da ta shiga daga ciki Ubangiji ka ban miji na Allah ka dube ni Allah ka ban miji nagari Allah ni ka bani miji iri na wanda za mu rayuwar mu cikin kwanciyar hankali ya Ubangiji Allah ya sa kan na mutu ban ga na ba in rike shi a ce wannan dan murja ne in nemi addu'a Allah ka ban miji na ni ban ma nema da yawa ba ni ko talaka ne dan uwana in dai hankalin mu zai kwanta ba tashin hankali Allah Ubangiji ka kawo mun wannan rana ya Ubangiji ka dubi wannan baiwar ta ka na gaji wannan yace kaza ka yin aure wannan yace kaza ba Allah ka ga mun shigo goman ƙarshe yanzu gobe shi kenan an gama ya ubangiji Allah ka dube ni Allah ka dube ni Allah ba dan halina ba Allah kuma ka shirye ni Allah ka shirye ni Allah ka shirye ga baki ɗaya al'umma annabi Muhammadu Allah ka dafa mana Allah idan wani yanayi ne ya sa wasu suke shiga cikin halin da suke ya ubangiji Allah ka kawo musu mafita ka kawo mana mafita ya ubangiji Allah ka shirye mu Allah ka bani miji na gari Allah ka duba Allah ka shiga a nan za mu dasa aya inda za mu bar ku da wannan a matsayin mabuɗin kunne. Hasani na sautu, sauya yi ka tutu, na rasa yarda ma sanyi, san ka yana cikin raina. Wayo ya masoyi, zo kai shayi, da hannuwa na riƙe. zuciya ta ka mallake na baka dukkan yarda amma kai ka ci